الذين خرجوا من ديارهم وهم ملوك حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقرض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبكية وبكية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم نعم. فلما داوته هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasin mu na suratul fatir wadda jiya mun kwana karshen aya ta 26 lallashi da Allah subhanahu wa Ta'ala yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa don an karyata shi an ki yarda da abin da ya zo da shi na wahayi to kar hakan ya dame shi ya ɗaga mishi hankalinsa domin al'ummomin da suka zo kafinsa sun karyata annabawarsu da manzanninsu Allah ya ce to amma ni daga ƙarshen al'amari kan yi in inkari ma'ana na kan yi hukunci akan karyata wahayi da ake yi Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci to za mu tashi a farkon aya ta 27 Allah ya sa mu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا, فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي مسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء sai Allah madaukakin sarki yace alamtar annan anna Allah anzala minas sama'i ma'an kai mai karatu ko sauraron karatu Allah yace baka ga yadda Allah ke saukar da ruwa daga sama ba fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha Allah ce da wannan ruwa da muke saukarwa daga sama Allah ce da shi muke fitar da dukkan dangin ƴaƴan itatuwa dukkan tsirrai dukkan abincin da za ku ci muktalifan alwanha Allah ya ce wanda launin su ya sassaɓa da juna yadda Allah ya yi zubin gwaiba ba haka aka yi zubin mangoro ba anna Allah anzala min as-sama'i ma'an Allah yace kai mai karatu baka gani ba baka lura da yadda Allah ke saukar da ruwa daga sama ba fa akradna bihi samaratin Allah yake da wannan ruwa da muke saukarwa daga sama Allah yake da shi muke fitar da dukkan dangin ƴaƴan itatuwa dukkan dangin tsirrai da kuke ci kuke rayuwa da su muktalifan alwanuha Allah yake kuma launin su ya sassafa kalan wannan ba shi bane kalan wannan yanayin wannan ba shi bane yanayin wannan inji Allah jama'a muna fahimta wa min aljibali Allah yake to haka ma daga duwatsu judadun bigun wa humrun mukhtalifun alwanuha Allah yace a jikin duwatsu Allah yace su ma akwai zane zane judadun jam'i ne na aljudda aljudda bi ma'ana alqutta shine rubutu da za a yi a zana a ja layi yadda ke ganin zane a jikin zebra to shine ake ce mishi aljudda wa min aljibali Allah yace to yadda kuka ga dangin irrai ƴaƴan itatuwa kallon su ya sha bamban da junan su wa min aljibal Allah ce to duwatsu kuma haka ne su inda zaka je ka hau ka hau dutse kaga wannan Allah ce zaka ga wani a jikin sa akwai fararen layi waɗansu fararen zane a jikin sa Allah ce shi ma kuma dutse ne ba to tsaya bane wa min aljibal Allah ya ce haka nan daga duwatsu judadun bibun akwai zane zane da zaka gani akan duwatsu farare wa humrun da jajayen zane alwanu alwanuha Allah yake su ma launin ya saba da junansu. su jan kalansa daban wannan jamma ma kalansa daban wannan fari ne farin kalansa daban da wancan farin wa garabi busu Allah yake kuma akwai duwatsun da na yi su bakaken dutse wuluk in ji Allah su kuma babu zane zane a jikinsu yadda kaga tsirrai Allah ya yi su daban-daban wannan kalansa daban gida yana da bambanci da aya Allah ce to haka ne duwatsu wa min Jibali, judadun bibun wa humrun mukhtalifun alwanuha Allah ya ce duwatsun akwai waɗanda suke da layi layi zanunnuka a jikinsu fararen zane akwai masu jajayen zane Allah ya ce su ma zanen da yake jikinsu ya saba da na junansu wa garabi busud Allah ya ce akwai waɗanda kuma bakakken duwatsu ne su ba zane wa minan nasi Allah ya to haka ma muka kera mutane su ma kalan daban-daban yanayinsu daban-daban inji wa minan nasi Allah ya ce haka nan daga mutane wa dawabi haka nan dabbobi dabbatu. ismun li kulli ma yadubbu duk abinda ke tafiya bayan kasa ana ta shi dabba Allah yace wa minan nas haka muka kera mutane su ma daban-daban kalan su daban-daban wadawabi Allah yace haka nan muka yi dabbobi su ma daban-daban macizai ma ai kalan su daban-daban wal an'ami Allah yake haka nan duka al dabbobin gida Allah yake su haka muka yi su kalan su daban-daban inji Allah idan ka ga akuyar mutanen inda za ka tafi kasar tara ba za ka ga awakinsu daban da irin awakinmu girmansu daban da irin girman namu inda za ka dubi tumakinmu in ka je saudiya ka ga tumakinsu sai ka ga daban da irin tumakinmu Allah ya ce haka al'an'am Allah ya ce su ma haka ne su muktalifan alwanuha Allah ya ce su ma launoninsu muktalifan alwanuhu kazalik Allah ya ce su ma haka launoninsu ya sha bamban da junansu jama'a mun fahimta yana daga cikin ayar Allah abinda ke nuna girman Allah abinda ke nuna Allah Allah ne Allah ya ce ku kalli halittu da na zuba a baya wa min ayati khalqu samawati wal ardi ayati khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum Allahu akbar inna fi dhalika la ayatin lil alamin Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah abinda zai nuna maka allantakan Allah kalkus samawati wal ardi Allah ya ce halittin samai da kasai ai baka taba ji ana ja inja da wani akan shi yayi sama ba kuma baka taba ji ana ja inja da wani akan shi yayi kasa ba to amma dai ai kasan akwai wanda yayi ta inji Allah kalku samawati wal halittar san mai da kasai waqtilafu alsinatikum wa alwanikum Allah yace haka nan sabawan harshen ku Allah yace akwai aya a ciki mutum ne dan uwanka wata jihar ku daya abincin da kuke ci jinsi daya amma yana magana ba ka jin yaren da yake magana da shi shi ba jin yaren da yake magana da shi akwai aya ko ba aya خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم الله يتي سابا وانهرشنكم سابا واللون جكنكم Allah ce shi ma aya su ma fararen farin ba zubi ɗaya ba ba su ma bakakin bakin ba zubi ɗaya ba ne ba inji Allah to wannan duka ayoyi ne da suke nuna Allah takan Allah suke nuna Allah buwaye ne kakarar misali ba wanda zai iya ma bayi wannan zubi idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa minan Allah yake haka nan daga cikin mutane wafi da dabbobi wal an'ami da kuma al an'am wannan ana ce mishi abul khasi al an'am shine bayan an ambaci abu gaba daya a sake ware wani jinsi shi ma a ambace shi wal an'am Allah ya ce da dukkan dangin dabbobin gida mukhtalifun alwanuhu kadhalik Allah ya ce su ma launin nukansu ya saba kamar yadda kuke ganin tsirrai da ƴaƴan itatuwa da Allah ya fitar launin su ya saba Allah sai ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ya iyakar masu tsoron Allah daga cikin bayansa Allah ya ce malamai malamai idan ka ji an ce malami ba wai wanda ya iya karatu ne malami ba mai tsoron Allah shi ne malami innama yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah ce iyakar masu tsoron Allah waɗanda suke kiyaye dokokin Allah daga cikin bayan Allah Allah ce al ulama su ne waɗanda suka san Allah ba sanin karatu shi ke sa mutum ya zama malami ba da duk yahudawa malamai bin dokokin Allah tsoron Allah shi shine ke tabbatar da malantar mutum idan yayi karatu duk inda ka samu Allah ya ambaci malami ko ya ambaci ilimi Allah na jin jingina shi daga mai tsoron Allah mai bin dokokin Allah wa qala allazina utul ilma wal imana لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ما سلفي أكثر سوء في القيامة أفريقيا sai suna rantsuwa da Allah ba su zauna a duniya da dogon lokaci ba Allah ya ce wa qala allazina utul ilma wal imana sai waɗanda Allah ya ba su ilimi da imani sai suka ce ma waɗannan mujrimai laqad labistum fi kitabillahi ila min ba Allah ya ba ku shekaru kuma kun cinye shekarunku har zuwa ranar tashin alkiyama fa hada yawmul ba'th yau ne ranar tashin alkiyama kaga su ai sun samu tsira ko to duk inda ka duba alqur'ani in aka ambaci malami to mai tsoron Allah ake magana ba wanda ya iya karatu ba idan mutum ya yi karatu ya iya karatu kuma bai kiyaye dokokin Allah to karatunsa ba zai amfani shi Allah ya bada labari waɗansu malamai da suka yi rayuwa da karuna wata rana karuna ya je taba ado kun san mai kuɗi ne Allah da kansa a Qur'ani ya ce karuna mai kuɗi ne ai kun san mai kuɗi ne to wata rana karuna ya je kulliya yi ado ya fito a kaya na kataita sai ya zo ya fata cikin gari yana tafiya فخرج على قومه <laughs> قال الذين يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم نعم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض به وشق بداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون الله يكفي فخرج على قومه في زينته كارونا sai ya fito cikin mutanensa ya taba ado ya shiga kaya irin na kafaita قال الذين duniya waɗanda suke nufin rayuwar duniya رايور duniya da suka ga كارونا sai suka ce ya laita lana misla ma utiya karun suka ce kai mu ina da mu ma an ba mu irin dukiyar da aka ba ma karuna innahu lahu hazzin azim lallai karuna yana daga cikin masu manyan rabo a wajen Allah Allah yace wa qala allazina utul ilma sai malaman sai suka ce musu wai da kun kai tanku sawabun lahi khairun liman amana wa amila saliha sakamakon da Allah zai bayar ma wanda ya tsaya yayi addini shine mafi alkhairi ga wanda yayi imani ya aikata aiki mai kyau wa ma wala yunqaha illa sabirun ba wanda ake rifkar da su da rabon lahira sai waɗanda suka yi haƙuri akan bin Allah kun ji maganar malamansu lokacin da suka ga karuna zuciyarsu duka sai ta koma kan duniya ya laita lana suka ce kai mu utiya man misla ma utiya karuna ina ma da aba mu irin abin da aka ba mu karuna ina ma da aka yi muna da dukiya irin na karuna Allah ya ce sai malamin su suka ce musu kai tan sawabul lahi khairun liman amatu aikin malami kenan in malamin Allah nuna wa mutane ya za su gama da duniya nan nuna wa mutane ya za su kwanciyar kabari yayi za a musu hisabi yayi za su je su wanye da kiyama lafiya قال na otul ilma sai malaman su suka ce musu wai da kun kai kanku sawabul lahi sakamakon da Allah zai bayar wa mai addini khairun shine mafi alkhairi liman amana wa amila salihan ga wanda yayi imani yace aikata aiki mai kyau wa ma yulqaha ba mai samun rabon lahira illa sabirun sai wanda suka yi hakuri akan bin Allah Allah sai yace fa kasafna bihi wa bidarihi al-arda sai muka cisfe karuna da shi da gidansa da dukiyarsa a cikin kasa fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah aka rasa waɗansu jama'a daga cikin mutanensa da za su taimake shi lokacin da za mu halakar da shi inji Allah wa ma kana min al-muntasirin karuna ya gagar taimakawa kansa da kansa wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun sai aka wayi gari waɗanda jiya suke fatar ina ma da Allah ya basu matsayin karuna suna cewa wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir suka ce o oh, ashe haka Allah ke shimfida arziki marala ma wanda yake so lokacin da yake so ya kame ta laula an manna Allahu alaina lakasafa bina suka ce in ba dun Allah ya mana taimako da dauki da waɗannan malaman arzikin ba da yanzu mu ma an ritsa da mu ba malamin su ne suka musu faɗa ba laula an manna Allahu alaina ba don Allah ya mana baiwa ya taimake mu da waɗannan malamai ba la kasafa bina da Allah ya ritsa da mu mu ma da aiki da mu kun ji aiki malamai Kana shi ne aiki malamai kwantiraki ne tsakanin malami da Allah ya kira bayin Allah ya kulla alaka tsakaninsu da Allah shi kuma in yi zai ba Allah ya biya shi da'awa sai ilalla. ana kiran mutane ne su zo su bi Allah to idan suka bi Allah kai kuma in ka zai ba sai Allah ya biya wannan shi ne aikin malami bashiran wa nazira ya zan mai albishir wa mutane waɗanda suka yi da'a ma Allah ya zan mai gargaɗin su daga saƙon Allah bisa azabar da Allah zai musu da su yi saƙo jama'a mun fahimta ba karatu shi ne ba da malaka yahudawa a Qur'ani Allah ya ce wa kanat al yahud laysa lin nasara ala shay'in وقالت والنصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب الله يكفي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء الله يكفي يهودا سكة نصارى أيكم بنزا سكيبا أدين سكيبا نصارى سكة يهودا أيكم بنزا سكيبا أدين سكيبا الله يكفي وهم يتلون الكتاب أما بدك سنة كرنت الكتاب الله جاهل ذكر الكتاب kafin kalli wanda zai ɗau littafi ya karanta har ya yi bayani ai ba ta jahili bane to wannan karatun su bai sa sun zama malamai ba فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم من بما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله يسي جميل ما لم يهودا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم نركم أذابا تثبتا جما لمن دكي أوكا القلم su rubuta littafi da hannunsu sun mai kulu na hada min indillahi sannan su ce wannan littafin Allah ne ya saukar da shi zai rubuta littafi fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim Allah yace narkon azaba ya tabbata da waɗanda suke rubuta littafai da hannunsu thumma yaquluna hadha min indillahi sannan sai su ce wa mutane ai wannan littafin daga wajen Allah yake wanda zai iya rubuta littafi jahili ne

ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله يتي وإن منهم لفريقا daga cikin waɗannan miyagun malamai Allah ya ce akwai waɗansu bangare daga cikin su yarwuna alsinatuhum bil kitab in za su karanta a taura sai su dinga rera muryoyinsu sai suna daɗo ayoyi daga aljihunsu a cikin littafin Allah idan mutum ya rero ya rero ya rero sai ya shigo da mai gina gidansa cikin aya wa inna minkum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi don ku yi tsammani yana daga cikin littafin Allah wa ma huwa min al kitabi kuma baya cikin littafin wa yaquluna sunata huwa min indillahi da kuma Allah yace wa ma huwa min indillahi Allah ya ce kuma ba da tun Allah ya ba wanda zai iya kira'a har ya kero ayoyi jahili ne to amma duk da wannan karatun haka Allah ya ne musu albarka innama yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah ce iyakar masu tsoron Allah daga cikin bayin Allah su ne malamai waɗanda suka san Allah kuma suke aiki da ilimin su jama'a mun ga innama yakhsha Allah min ibadihi ulama banda malamin da suke cin dukiyar mutane bil batili innama yakhsha Allah min ibadihi ulama banda malamin da suke cin dukiyar mutane da sunan da su ba su aljanna innama yakhsha Allah min ibadihi ulama banda malamin da ake hada baki da su ayi marhudin zabi masu tsoron Allah wanda suke kiyaye dokokin Allah Allah ce su suke tsoron Allah duk karatun ka in baka tsoron Allah karatun da bai amfani ka Allah yake innama yakhsha Allah min ibadihi ulama iyakar masu tsoron Allah daga cikin bayin Allah Allah ce su ne malaman waɗanda suka san Allah suke aiki da karatun su inna Allah azizun ghafur lalle Allah magwani ne mai yawan kafara mutane Allah ya samu dace Allah ya ce الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم وعلانية يرجون, يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi lalle waɗanda suke tilawar littafin Allah ma'ana suke karanta alqur'ani wa aqamus salata Allah yake kuma suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suna infaki daga abin da muka azurta su da shi ma'ana suna taimaka ma addini suna taimaka ma bayin Allah mimma razaqnahum daga abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniyatan Allah yake a sirrance da kuma a bayyane ana infaki a sirrance shine mafi alkhairi amma in ta dauro ana yi a bayyane don a koya ma wanda bai iya ba shi ma yi wa anfaqu Allah ya ce kuma suka yi infaki mimma razaqnakum daga abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniyatan a sirrance da kuma a bayyane yarjuna tijaratan lan tabu Allah ya ce sun tsaye da sallah ne Allah ce suna infakin dukiyoyin ne suna tilawan alqur'ani ne yarjuna tijaratan don suna fatar ribatan wata kasuwanci lan tabur da ba za a yi fashen ba ba za a yi asara a cikin kasuwanci na alkiyama shine kasuwancin da ba a faduwa a ciki yarjuna tijaratan lan tabur Allah yace suna fatar cin wata ribar kasuwa ce Allah yace wadda ba a faduwa a cikin ta duk wanda yayi addini yayi kasuwar da zai samu a cikin surat Ibrahim Allah yace kul li ibadi alladhina amanu ibadi alladhina amanu yuqimu as-salata wa وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم قل لعبادي الذين آمنوا الله يتي كفأنا باينا ودسكي إيماني faɗa ma bayina wanda suka yarda da ni in ji Allah me zan gaya musu Allah yace yuqimu salata kace su tsaye da sallah yuqimu salata Allah ke kace su dage da wa yunfiku mimma razaqnahum kuma su dinga infaki daga abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya a sirrance da a bayyane min qabli an yi a siya yau Allah ce kafin wata ini ta fake musu labai kun fi babu saye da sayarwa a wannan inin wala filan Allah ce kuma babu soyayya babu dangantaka Allah ce ka gaya musu kulli ibadiyar ladina amanu Allah ce ka faɗa ma bayina waɗanda suka yi imani suka yarda da tashin alkiyama yuqimu salata Allah yake su tsayi da sallah ina jama'a wannan yuqimu salata Allah yake ku dage da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya su dage da infaki daga abin da muka azurta su da shi a sirrance da a bayyane me zai faru Allah ya ce min qabli an ya atiya yawmin la bai'un fihi wala kafin su haɗu da wata ini da a inin babu sai ba sai ba ba dama ka sayi alkhairi kuma ba dama ka sayi da naka wala kilal kuma babu soyayya bare wani masoyi ya taimaka ma ɗan uwansa Allah ya ce ka ce su haɗe da su tsaye da sallah su dinga infaki Allah ya ce su dinga karatun alkur'ani kafin wannan rana ta cin musu innal ladina yatluna kitaballahi Allah ya ce lalle waɗanda suke karanta littafin Allah wa aqamu salat suka tsaye da sallah wa anfaqu suka yi infaki min mara da kalamu daga abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya a sirrance da a bayyane yarju da tijarar kallon tabu suna fatar su yi faci wata kasuwa Allah ce da ba za a yi asara a cikin ta ba duk wanda ya ba zai asara a cikin duk wanda ba haka yi ba to kasuwar ta ba zai ci ba waɗansu sun zo duniya sun cakula duk abin da suka cakula da su ga duniya Allah ya ce ga su can فما ربحت تجارتهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى الله يتكاسوا sun sayi bata da shari'a shari'ar da muka mi kawo musu sai suka ɗauke ta suka bayar sai aka ba su bata اشتروا البلاء بالهدى سنة يقول اشتروا العذاب بالمغفرة غافر suka bayar aka ba su azaba malam ka san wani azabar kabari akan jikin yake yarda da shi wani yakan sayi azabar kabari ne motar da zai shiga kofi filin da shi wani duk walakancin da za a mishi a kiyama yana sayan wannan walakancin ne da mota ko da gidan da zai shiga wani akan mota ya tiket shiga wuta wani a kan gida ya karɓi tiket ɗin shiga wuta wani a kan kujerar da zai hau na tiyama ko na gwamna ya karɓi tiket ɗin shiga wuta أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا العذاب بالمغفرة Allah ya sun musanya gafara da azabar Allah kun tsaya suka mun ai shine kamar ayin Allah ce fa ma asbarakum ala nar Allah ce oh wadannan wani irin kokari da hakuri suke da shi ma wuta wutar wutar kana jin ƙarya ne Allah ce to me yasa za ka yi hakuri da shi wuta ya yaya za ka yi hakuri da shi wuta Allah ce don me za ka yi hakuri da shi wuta don me yasa ba za ka hakura da abin da bai saka shi wutan ba Allah ce ya za ka yi hakuri da wuta akan wani abu sai ka hakura da wuta eh asibar asbal mun ala nan Allah ya kai waɗannan suna da juriya akan wuta suna da hakuri a ce wuta za ka shiga kace kafira Allah ya kai hakurin su yayi hakuri liwafiyahum ujurahum domin Allah ya cika musu sakamakon su sun yi karatun alkur'ani sun tsaye sallah sun yi taimako da dukiyarsu Allah ya ce to tun da sun yi wannan kasuwanci li yuwaffihum ujurahum Allah kuma zai cika musu sakamakon su wa yazidahum min fadlihi sannan zai yi musu kari daga cikin fadalar Allah ya sa mu na innahu ghafurun shakur lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan godiya ba bani ne akan sa'a ciki ba don sun cancanci godiya ba sai dai don a kara musu fara domin da'a da suka yi sun yi wa kansu Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce والذين أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير والذي أوحينا إليك من الكتاب ولن دمك وحي سنة للكتاب معنا القرآن الله تجدان من القرآن دمك يمك وحي كيما أن الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي شيء in kana neman gaskiya in ka samu qur'ani ka zo magariyar hikima in kana neman gaskiya idan ka samu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka zo magariyar kikewa annabi ya ce su biyun nan har abada ba za ku bata ba in kurri ke su annabi ce ba za ku rafi ba annabi ya ce ni dai zan yi ban kwana da ku amma ga hakki na farko tarantukum ala al-layla laylu haka nahariha annabi ya ce zan yi ban kwana da ku amma ga waɗansu tociloli guda biyu na barko ma in tamassaktum bihima annabi ce matukar kuka rike su a hannunku lan tabillu abadan ba za ku fasa ba za ka rafi ba za a daidai ba annabi ce in kurki lailu haka na hali daren wannan hasken kamar irin wannan hasken ne ma'ana ko dare yayi duhu baya shigo wa shari'a ta rijiya yadda ka ganta da rana annabi ce in dare yayi ka kada ka dace annabi ya ce ku rike ta abu alaiha bin wace ku sa fi ku ku rike annabi ya ce za mu haɗu da ku a bakin tafkin alkawara annabi ya ce za mu haɗu da ku a bakin tafkin alkawara za mu haɗu da ku a bakin tafkin alkawara Allah ya ce huwa al shi ne gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi kuma na gaskata duk abin da ya gabace shi ya gaskata a taura ya gaskata zabura ya gaskata duk littattafan da Allah ya saukar da manzannin da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna Allah bi ibadihi la kabirun musir lalle Allah game da sha'anin bayansa mai ilimi ne kuma mai kanin abin da suke duk abin da bai suke Allah ya gane su sai Allah ya ce ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم, ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب أن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب Allah ya ce kun ma'auratna alkitab ibadina sannan sai muka gadar da wannan littafi na alqur'ani ma waɗanda muka zaba daga cikin bayi mu ne al'ummar manzon Allah duk wahayi da Allah ya saukar duk wani littafi da Allah ya saukar da shi don a shiryar da bayi alqur'ani shine oga wannan al'ummar idan ta zo Allah sai ce a ba ta littafi kaza wannan al'ummar idan ta zo Allah sai ce a ba ta littafi kaza alqur'ani shine babban kundi wa muhaiminan alayhi Allah ya ce alqur'ani shine yayi mamaya akan duk littafin da Allah ya sauka mu al'ummar da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce to mu a ba mu alqur'ani alfarmar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne jama'ar alqur'ani akwai falala da Allah ya mana wadda ba a ma wata al'umma ita ba kuma ba wani abu muka yi ba alfarmar mu al'ummar annabi Muhammad alaihi salatu shine ma'anar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ummatin ukhrijat lin الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله يقول كنتم خير أمة أخرجت الناس دك الأمة من ده الله يتبع أجيسو الدنيا الله يقول كوني قد قوة الأمة هو قد قوة الأمة أولي قوية وكذلك جعلناكم أمة ووسطا الله أكبر شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا بمعنى خيرا ألا تكون الأمة في الخير دكا مو الأمة yace Allah ya mana alfarma mu da mu fara shiga aljanna kafin kowace al'umma annabi yace mu ne al'umman karshe daga kanmu an sa faɗo na duniya an kuɗe annabi ya ce kuma mu ne na farko a ranar alkiyama idan an je za a yi hisabi da mu da a fara me yasa manzon Allah ya ce saboda ku fara ɗana aljanna kafin na bayan ku su ɗana malam kai aiki kawai kai aiki kawai da mu za a fara hisabi a za mu ta ce mu mutu mu shiga aljanna to Allah sai yake bance mu da alqur'ani Allah yake thumma awratna sai muka gadar da wannan littafi na alƙur'ani mawa Allah yake hu allazina tafaina min ibadina ma waɗanda muka zaba daga cikin bayan mu ne zabaku thumma awrasna alkitaba Allah ya sannan sai muka gadar da wannan littafin alqur'ani allazi nastafaina min ibadina ga waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu to daga cikin bayin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda aka basu alkur'ani alqur'ani Allah ya fa minhum zalimun li nafsi daga cikin su akwai zalunta kan zalimun li nafsi shine mai watsi da dokokin Allah ba ruwansa duk dangin sabon Allah ne da ya afkar bai dame shi ba wa minhum muqtasidun Allah ya daga cikin su akwai yan tsaka tsakiya shi ne wannan dan iska ne kai aleda wa minhum muqtasidun Allah ya akwai yan tsaka tsakiya in yayi asarar ba na fida in yayi da asarar ba na fida daga ran da aka yi ramadana aka kare to kuma azumi sai wata ramadana shi ne ba dadi ba kai muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah Allah yace daga cikin su akwai wanda ke rije rije yake musabaka wajen aikin alkhairi ne samu tsirewa a mun Allah karatun Qur'ani musabaka da suke yi sadaka musabaka da suke yi qiyamul layl musabaka da suke yi yana kan ko sai tuno ya kamata in tashi ni ya wa minhu sabiqun bil khairati bi idnillah Allah yace daga cikin su akwai waɗanda suke tsere tsere da ayyukan alkhairi da izinin Allah zalika huwa al-fadl al-kabir Allah ya wannan kuma shine falala mafi girma ka samu kanka a cikin sabiqun bil khairat bi jannatu adani Allah ya ce aljanna ce ta zama yadkhulunaha za su shige ta yuhallawna fiha min asawira ana musu kwalliya a cikin aljanna Allah ya ce da warewari wari min zahabin na zinari kasar na daga cikin cinyewa a aljanna ado da warwaro a duniya ne zubin da aka maka warwaron da zai ma kyau ba amma in an je aljanna ɗaya daga cikin haɗewai ɗin aljanna da wani wani suke a an launa biya min asawira daga mundaye warewari min zahabin na zinare wa lu'lu'a da lu'lu'u wa libasuhum fiha harir tufan su a cikin gidan aljanna Allah ya tsihari wa waƙari sai su ce alhamdulillahi alladhi arhaba ala al za su ce dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki ga bari daga ran da aka baka takardar shiga aljanna ta hannun dama ka rabu da bakin ciki har to in aljanna ga su a cikin aljanna wakali qalu alhamdulillahi alladhi hada hada an alhadan sai su ce dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah wanda ya kafiyar da bakin ciki ga bari la yamassuna inna rabbana lagafurun lallai lalle ubangijinmu mai yawan gafara ne mai yawan godiya ne akan aikin alkhairi mai annabi a hallana daral muqamati min fadlihi wanda ya zaunar da mu a mazauni daga cikin falalarsa ya zaunar da mu a hallana darar mukama ya zaunar da mu a gidan zama gidan ni'ima gidan matsayi min fauki ne daga cikin falalarsa la ya masu na fiya nasabu wata wahala ba za ta shafe mu ba wa ya masu na fiya dubu wata gajiya ba za ta shafe mu ba ina sai an yi wahala a gaji to la ya masu na fiya nasabu an nasabu huwa ta'abu kai aiki ka cima kana yi lugu shi kuma to kaga ne bai ka huta duka bi Allah ya ci musu kaga an dace da rai an dace da rai alhamdulillah alladhi akhara an al-hasan za su ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki dama muna ta fargaba inna kunna qabla fi ahlina mushfiqin dama muna rayuwa a duniya muna firgice da maganar lahira muna tunanin me makomar to gashi Allah ya tafiyar da muke ciki gaba babu wahala babu kunci a can suratul zumar idan aka tafi da su aka shigar da su aljanna arma Allah ya وسيق الذين إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين Allah ya ce wasiƙa ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara Allah ce za a raka waɗanda suka ji tsoron Allah zuwa janna group wata ga gurbin ɗin kiyamun laili ga gurbin ɗin sadaka ga gurbin makaranta alƙur'ani ga gurbin ɗin azumin nafila wasiƙan lafi nan ta ƙaurabahun ilal jannati zumaran Allah ke za a raka waɗanda suka kiyaye dokokin Allah a rayuwarsu da duniya Allah ke zuwa ga aljanna jama'a jama'a tawaga tawaga hatta idza ja'uwa Allah ke har sai sun zo bakin aljanna wa futihat abwabuha kuma an riga an bude kofofin dama ko san da yan wuta sai sun iso ake budewa me yasa Abdullahi dan Abbas ce wai don kar dan tirin ma ke tafi a banza wa futihat abwabuha in aljanna za su fito su samu an bubbuɗe kofofin aljanna wa kana lahum khazanatuha sai masu gadin aljanna su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ka san mutum in ya dace da rahama ranar alkiyama ya samu kansa a cikin yan aljanna to a lahira shi yalla koyi a lahira shi yalla koyi Allah ya samu na garbuna Allah ya samu na garbuna salamun alaikum sai su ce musu amincin Allah ya tabbata gare ku tsibutum kun ji dade ku fadukulu hata ne ku wuce ku shiga kuna masu dawwama ba ku fita وقالوا في ان الجنه سكي الحمد لله الذي صدقنا وعده dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alƙawarin ne dama Allah ya ce in mun yi addini zai ba mu aljanna alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya karkata alƙawarin da ya mana wa awrasana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha gashi an gadar mana da cikin aljanna muna za mu yi kai kawo yadda muke so a cikin aljanna fa ni'ma ajrul amin Allah ma da da sakamakon masu aiki ina kun ji aiki su fa ni'ma ajrul amin ma da sakamakon masu aiki. الله ya sa mu ɗin aljanna Allah ya sa mu ɗin aljanna والذين كفروا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم فذوقوا فما للظالمين من نصير والذين كفروا الله ma أما ولن كافر سيما الله ولن نمشي أسلوب القرآن يدور بين الترتيب والترتيب إذا أي مكان الجنة سيكون أي مكان الوجه in aka yi magana wuta sai a yi magana aljanna malam dama iya wa'azin qur'ani kenan kar ka shiga wuta ka shiga aljanna iya abinda alqur'ani ya zo da shi ka tsira ka tsira kawai kasira والذين كفروا الله يتي ودن سكا كافر شيء مع الله لهم نار جهنم توسنا لوتن جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا بذا أهلكت تسكوا بالجسم شيء معنى لا يموتون فيها ولا يحيا باب متوى كما باب رأي ما معنى باب رأي لا يقضى عليهم ba za a karar da su ba ba za a halakar da su ba fa mutu balle su mutu wala yukaffafu anhum min azabiya, kuma ba za a musu sassauci daga azabar wutan ba kazalika nadabi kullu kafur Allah ya kamar haka muke saka mai duk mai yawan kafirce ma babu mutu babu mutu haka za a yi ta Allah ya tsare mu da azabar wuta wa hum yastarihuna fiha Allah yace su dinnan suna masu kururuwa da falala a cikin wuta suna neman dauki rabbana suna ta ya ubangijin akrijna Allah ka fitta mu na'amal salihan za mu aikata aiki mai kyau gairar ladhi kunna na'amal ba irin wanda muka yi ba a baya Allah ka fitta mu Allah mu yi yarjejeniya ka sace ba mu dama na'amal salihan Allah za mu aikata nagartaccen aiki gairar da ladhi na na'mal ba irin wata muka yi a baya kun ji abin da suke roƙo to ta riga ta zama na dama ta riga ta zama na dama Me ka san nadamar duniya idan mutum ya kuskure a rayuwa to ya ɗaya zai sa a bakin zai ce a ƙur'ani Allah ya ce idan yi kuskure ka mutu ba dini ba idan yi kuskure ka mutu kan sabon Allah Allah a Qur'ani ce ya sa biyu za ka sa a bakin ka ci ba <laughs> يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ويوم يعض الظالم على يديه الله يأتي أرانا الظالم زي سا حتى ينفق بيو أبا كنت يوم يعض الظالم على يديه هل بيو mutum أبا sa a baki ce ya ya laita ni takhastu ma'ar rasul sabila kai tuna ina da hanyar manzan Allah nabi a duniya ya wailata laita ni lam attakhis fulanar kalila kai tuna nadama ta ina da ban rikuwa ne a matsayin aboki ba lakan aballa ni kan yi ba a irja'ani gashi ya tabar da ni daga tafarkin Allah bayan ta zo Allah yake haka ne wa kana shaytanu lil insani khazula da ma haka shaytan ke tabar da dan adam to ta ba ta eh. wa hum yastarihuna fiha Allah yace suna ta kururuwa a cikin wuta rabbana suna ta ya ubangiji akrifna Allah ka fitar mu na'amal salihan za mu aikata aiki mai kyau gairar labi kunna na'amal ba irin wanda muka yi a baya kun ji abin da suke roƙo غير الذي كنا نعمل Allah ya sa muna da ranar alkiyama Allah ya raba mu da bakin cikin alkiyama eh akwai wanda suka rayuwar ajiye hmm. sun gurbata rayuwarsu sun gurbata na matansu sun gurbata na ƴaƴansu sun gurbata na kananan ma'aikatan da suke karkashin su an lalata kowa an kashe Allah ya bada labarin su a suratul kafi wa idh yatahajjuna fil nar فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف, يخفف عنا يوما من العذاب أولم تأتيكم رسلكم بالبينات تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في Allah ya ce الصلاة الله يقول suna ta musu, suna ta موسو da a cikin أشكر ما yaro zai samu su ce ba kaka abin da ka jawo ba mace za ta kalli mijinta ta ce wani kaji abin da ka jawo ba yaron gida zai kalli mai gidan shi ya ce yalla bai kaga abin da ka jawo ba wa idh yatahajjuna billahi Allah ya ce suna ta musu suna ta da a cikin wuta يقول الضعفاء للذين استكبروا وأن أكروا لنا كنانا تسبين تسيروا من الناس yara sai su dinga cewa iyayensu mata sai su dinga cewa mazajensu kanana sai su dinga cewa iyayen gidansu inna kunna lakum taba'a ba wata gani ba abin da kusa ne ne a duniya inna kunna lakum taba'a mata su ce mazajensu mu ba kun ga abin kuka samu shi muka yi a malam idan ka ɗauki yarka ka kai ta makarantar da za a sa kai babu kamfani ina ita dole ka je makaranta idan ka ɗauke ka ka sa ta a makarantar boko da za ta fata hijabi haka ina ne dole ka ce to za ta ce maka baba ka ga abin da ka kawo ni mana yadda kake da manufa wanda ya halitta yarka shi mana da manufa a kai ba abin da kake so ne kawai da ka yi ba Allah ta da yayi ka shi ma yana da bukata a kanta akwai abin da yake so ta yi mishi yau idan yau tana kobi primary school tana karatu in ka canza ta ka dawo jamus shi kiran ta dawo in ka ce na shirya ta shi kiran ta su in tana kofar wani mai ka ce na mene ke pilot ta koma in tana pilot ka ce na fit da ke ta fita to za ta gaya ma kuma يقول الضعفاء للذين كفروا كنانا ولن لحق رونا ذات لك كثير ومن ولن لسكم سجابورتي إنا كنا لكم تبعا يلا قول مغفين كون كي أدنيا دكفا هلنا كي نيسا ناكي فهل أنتم مجنون أننا نسيب من النار شم بذاك وجاتر لنا دواني ينكي نوتابا معنا بذاك ما الله بياني كوكو كفانوا ينزي الله بذاك ما الله بياني كوكو كفانوا yanzu ba ku lafi ce ma Allah kai ka sani a wannan makarantar ba fa hal antum mukununa an la nasiba min Allah qala alladhina istakbaru lil ladhina tubihu inna kullu biha manyan sai su ce ma kananan iyaye sai su ce ma ƴaƴansu mazaje sai su ce ma matansu yalla ko sai ce ma yaron gidansa inna kullu biha to ai dukan mu a wuta ya zan yi rike maka wani amfani ne ma a wuta inna kullu biya mana duk karatun qur'ani kake jin nan abinda ake tsoro ce mai wallahi kuma ba wannan ne ya yayi tasiri a zuciyarka ba wallahi rayuwa an yi asara da الذين استكبروا sai wani yace wa kananan inna kullu biya to ai ga mutuka a cikin ta da ina waje ne zan iya yin wani abu amma ni ma fa ni a cikin ta inna allaha qad hakama bainal ibad allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bai wa qala alladhina fi an-nar li khazanati jahannam to duka kuma sai su haɗu da manyan da ƙananan da wanda aka raunana da wanda suka raunana din sai a haɗu sai a ce to mu je mu roki mala'ikun da suke gadin mutarin wa qala alladhina fi an-nar li jahannam sai su ce wa masu gadin mota ud'u rabbakum ku roka mana ubangijinku yukaffif anna yawman min al'azab ya mana afwa ya mana sassaucin azaba na inni ɗaya. abdullahi da abbas yace sun roƙa ne duk shekara dubu na azaba a ba su hutun ini ɗaya. Allah ya ce bai yi ba wa qala alladhina fi an waɗanda suke wuta sai su ce li khazanati ga masu gadin jahannama ud'u rabbakum ku roka mana ubangijinku yukaffir anna ya mana sassauci yawman ini ɗaya min al'azab na azaba Allah bai ce ba mu sai musu to wai hujjoji bayyanannu ba su zo muku bane awalam ta'atikum rusulukum awalam ta'atikum rusulukum bil bayyinat manzanni ba su zo muku da hujjoji bayyanannu ba ba a muku wa'azi ake ba kalu bala sai suka ce eh amma kalu fada ku sai mala'ikun su tumu ba rumu ku roke shi da kanku awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinat mala'ikun sai su ce kuna so mu roƙa muku Allah ya muku hutun ini da yana azaba dama manzanninku ba su zo sun muku wa'azi ba ne kalu bala sai su ce sun zo sun mana kalu ku sai su aka roke shi da kanku wa ma du'a'ul kafirin illa fi dara Allah ya ce ni kar wani dan wasu ya roke kar wani kafi roƙon kafirai Allah ce ba komai bane ba shi roƙon kansa don ba da kansa ba kai ta ba a cikin suratul mu'minin قالوا ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون qalu rabbana ta su ya ubangiji galabat alaina shi kawai rashin rabonmu shi ya yi rinjaye a kan ma'ana rashin jinmu shi ya yi rinjaye a kan wannan suna wutan suna roƙon Allah qalu rabbana nafsi ya ubangiji غلبت علينا شكوتنا شكاور مو إذا كان جاي أكمل رجل ربمو شيء جاي أكمل رجل جم مكانمو شيء جاي أكمل wa kunna qauman dhalin Allah ga shi ta ce masa rabbana ya Allah akrijna minha Allah ka fitar mu a wuta fa in udna in mun kara fa inna zalimu mun zama zalimai Allah ka mana duk abin da ya jama'a kuna ji malam yadda kike muke karantawa a Qur'ani muke fassara haka za ka ga abun da Allah rabbana nafsi ya ubangiji akrijna minha Allah ka fitta mu daga cikin wuta fa in udna in mun kara Allah ka saki ba mu gara fa in udna in mun kara fa in zalimun to mu azzalimai ne kamar da duk abin da yake kana khsa'u fiha wa la tukallim iksa koran kare ake da shi da rabi kana khsa'u fiha Allah ya ce ku rufe mun baki ku koma ciki wala tukallimu Allah ya ce kar an mutai saki mun magana قال لا تسألوا فيها على جسد خمتي ولا تكلمون كانوا من يمكنون تقول لها لتتبج لتتبج هذا ما لا كم تمينا رأي ما لا كم ربي تلد الدنيا يا الله الله تيتمس احتروا فيها قوتك مش كتير ku koma ciki wala su kalli mu kar sai mu magana wa hum yastariquna fiha Allah yake suna ta kururuwa a ciki rabbana suna ta ya ubangiji akribna Allah ka fidda mu na'amar salihan za mu aikata nagartaccen aiki gairar da kunna na'amar ba irin wanda muka aikata a baya ba Allah sai ya ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara ban rayar da ku ba ban ba ku nisan kwana ba wanda mai wa'asuwa zai iya wa'astuwa a cikin wannan kwanakin waje a kuma nazir mai gargadi ba a zo muku ba ba zuku Allah bai ci a kuɗin a azaba fa ma li zalimin min nazir azzalimai ba su da mataimaki Allah bai tafi su a awalan lu amirkum ma ya yatazakkaru fihi man tazakkara ba na ja kwanakin ku ba ba na ba ku shekaru ba yadda mai wa'astuwa zai wa'asu daga cikin ku waje a kuma nazir mai gargadi ya zo kuwa a wa'azi Allah bai ci wani ban baki na ku yi na ba ka shekaru yadda ya kamata ka mallaki hankali mana in kana ganin duniya za ka tafi ka wani abu ka kalli baban ka mana in dai kana ganin a duniya akwai wani kayan gaba da za ka kanta a ciki ka kalli babanka ka kalli yayan babanka ka kalli kakanka mai suka yi maka a duniya ka ga mutum shekarar sassafin a duniya tamanin saba'in har ya kai wannan shekarun ba shi da lamai sai rigar da yake so ki yake sawa gidan da yake so shi yake shiga abincin da yake so shi yake ci tun yana karami abincin da ya samu yake ci har yake shekara ta wannan rayuwar kuma ta hana yin addini wannan rayuwar kuma ta hana yin addini in da in ake ji ka kalli babanka me yace wannan rayuwar ta hana yin addini wannan rayuwar ta hana kai addini wannan rayuwar ta hana kai addini a hadisin bukari a gare shi duk wanda ya shekara 60 a duniya Allah ya yanke mishi kudi shi ba ba ma ruwan Allah da complain duk wanda ya kai shekara 60 hadisi ne ga tace duk wani uzuri an gama shi Allah ya ce a wajen ما يتذكر به من تذكر لا يمكن كوبا ما يتذكر به من تذكر وتمي دوكان وعدي زي دوكا عشي شكر بنا ما شكر وجاءكم النبي ميغرقين هذا كوبا بعمق وعدي با الله جاءكم فذوقوا الله تجعل أنت ناجح فما يزال من نفير أزالوين باسو لنفير بازا أحيو جسو ترى الشيء كروت على كبار متعلم hankali da Allah ya ba mutane ai mudu ne mudu ne ma'auni ne ka kalli rayuwa da yadda take gudana gashi cikin a cikin alkur'ani Allah sai ce ku yawata mana a duniya ku ga yadda karshen waɗanda suka gabace ku ya kai ai duk ana so a ta hankalin ka ka kalli abin da zai amfani ka Allah ya samu kai Allah ya tabbace mu duniya da Allah ya samu gama lafiya to sai mu kwana nan sai kuma gobe idan Allah ya kai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما عرفوا كفروا لعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزل أنزلنا إليك آيات بينا وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون